danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labari da ɗumi-ɗuminsa yanzu yanzu Bello Turji ya saki wani zazzafan bidiyo wanda a yanzu haka ya bayyana wasu al'amura a dangane da kashe-kashen da ake yi wanda a yanzu haka ya bayyana cewa mafiya akasarin mutane da yawa ba shi yake kashe su ba. amma sai gwamnati ta laƙala mai sharin cewa shi ya kashe su wanda a yanzu haka ya bayyana wasu abubuwa wanda ya kamata mai sauraro ka fito ka faɗi kai ma albarkacin bakinka a kan wannan bidiyon da ya faɗa domin bello turji ya ce ya kamata a yi mai adalci a kan maganganun da ake a kansa a yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku cikakken bidiyon nasa ku saurara ku je abin da ya bayyana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 Tofa labari da ɗumi sa yanzu yanzu shahararren ɗan ta'addan nan wata Bello laturji ya saki wani bidiyo wanda a yanzu haka ya jawo cece kuce wanda a yanzu haka ya bayyana cewa mafiya akasarin kashe-kashen da ake ba shi yake yi ba kuma gwamnati ta kalla mai shari akan cewa shi yake kashe su hakan ne sa a yanzu haka ya fito ya tonan asiri akan wasu mutane waɗanda suke kashe mutane wanda ya bayyana cewa ya kamata a ɗauki mataki a kan mutanen kamar yadda a yanzu haka za mu saka muku cikakken bidiyon domin an ce waka a bakin mai ta tafi daɗi ga maganar bello turjin ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda ya fito ya bayyana abubuwan da suke faruwa muna gode ma Allah muna gode ma Allah da wannan rana da muke ciki ta wannan shekara ta 2020 al'ummar jihar zamfara ina maku barka da wannan lokaci da muke ciki da al'ummar duniya baki daya yan uwana al'ummar jihar zamfara da sokoto na saki faifan bidiyo wasu su fito su ce gaskiya ne wasu su fito su ce ƙarya ne su 'yan tiktok sun gama suna ta zage-zage zage-zage to su sani hanyar shiga wuta ba hanya ɗaya ba ta halbe mutane ake shiga wuta duk wani malami da wani ɗan tiktok ya sani kai da kaje je ka zagi wanda bai yi makomi komi ba yana da haƙƙi gare ka saboda haka nake kira gare su su tsaya su binciki abun da muke ciki adda mahimmanci abun da ni kwaɗi ko ko su je su zagi mutane su yi zage-zage su ce bello turki ya yi kaza ya yi kaza shine da mahimmanci ni tambayar da za ni maku al'ummar ni ni fito ni ce na kashe dullu kuma na ce a binciki kabiru maniya yana ga gwamnati wa yabba bindigogin da yake tare da su daba ai awalun daudawa da yabba da bindigogi duk duniya ta gane su kuma kowa ya gane su to shine tambayan mu ku yi tambaya kai mai hankali ka fahimta tambayar da muke yi wacce gwamnati ke ta yi sulhu da kabiru maniya yabba da bindigogin da a hannun shi koko wacce gwamnati ce ta yi suluhu da bashari ma ne ya ba da bindigogin shi mu shine tambayan mu kun fahimta ko wanda adda hankali sai ya fahimci da tambayar mu take ba wai mun ce walle ba shi ne ya ɗarmi masu gindi amma da mun ka faɗa mun kashe dullu da tsinin bindiga amma mun ce an kai su gidan gwamnati kuma muna da tabbacin ba su ba da makamman su ba kuma sun ce sun ba da makamai kai sai mai hankali ka tsaya ka fahimta shin sun ba da makamman to shi dan mai gari makamman wane yake tare da su daji mun ce yana bayan ruwan marada yana kai hari kuma yana tare da bindigogin bashari kuma haka muka faɗa kuma kai da ashin kafi sai a bada dama a yi bincike ainihin shin dan mai garin akwai shi kanin bashari uwa ɗaya uba ɗaya ko ku baya in an ka bincika akwai shi to me gardama wannan abun eh kuma a tambaya yana ina zaune shi shehu da muke magana a kan shi kanan malam umar ne uwa ɗaya uba ɗaya shin sai a tambaya yana sokoton zaune koko yana nan cikin yankin sokoton inganicci yana nan tare da bindigon kai mai hankali sai ka fahimta yaron da muka ce an kashe kanin buhari uwa ɗaya uba ɗaya a tambaya cikin sokoto ba a kashe shi ba shine tambaya mai mahimmanci sannan kabiru da ake magana a tambaya ali wanda ke dajin tangaza ke kai wannan kauyukan yana kai hari shin alitto yaron wani a yi tambaya shin ba yaron ne na kabiru ba shi ne tambaya mai ma'ana sai a dawo a yi tambaya shinkafi da zurmi da ni gai da isa kuɗannan mutane akwai su a haka ɗin an kai koko a? sai a ce muna kai gwamnatin zamfara lokacin da kabiru ya gudu muka yaƙe shi nan don su hana shinkafi ɗin ta zauna lahiya sai a fito a yi magana a ce lalle lalle kabiru ya bada bindigun shi kaga hujjar da turji ya bada ba ita bace kaga yayi ƙarya kenan ko to ku fa'inta ku mutane ku bar zama jahilai dukan ko wani ba sai an zo an faɗa mai wata kai mai daɗi ba mu abun da mun ka faɗi gaskiya ne kuma ba sheri ba ne kuma ba ƙazahi ba ne kuma mun ce mu na kashe dullu kuma duk wani ɗan shinkahi hito ya ce in bai san dabar dullu ba duk wani ɗan jihar zamfara wanda a shinkahi hito ya ce bai san dullu ba mu mun ce mun kashe shi na ɗauki bindiga talatin to sauran wa an ka ba su kuma na kawo ga bidiyon kabiru na rabe da bidiyo na yana halbe wannan bindigogin wa an ka ba su ni ban ɗauke su ba kuma gwamnati ta sani ban ɗauke su ba kuma na tabbatar ma mutane ban ɗauka ba kuma na ce ake ni ɗauka samfarin ake kwara talatin kuma duk duniya ta san da kabiru da dange yanzu dange yana dajin bage kaga ga wancan bidiyo ban faɗi dange ba yana dajin bage ga wake kai hari yankin yammacin anka eh yana dajin bage ga domin yasa ake tsaya ana wani karerai sai a yi bincike shin mutanen da turji ya kwaɗi yan uwansu ne ko ba yan uwansu ba ne suna gari ko ko suna daji ni na ce kanan kabiru gonga dan mai gari kanan bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma shi an daji tare da bindigogi kuma abin in yayi ya kai hari kuma bashari yake tura ma kuɗi cikin sokoto kuma ni na ce kanan malam umar yana daji shehu cikin dajin senu da bindigogi kuma sai a yi bincike haka din ne kanin buhari da ce an kama cikin sokoto sai a yi bincike an kama shi din eh na ce an kashe kanin buhari nan ba a sati uku ba cikin sokoto sai a yi bincike haka din ne an kai ko ba haka ba sai a tambayi ali da nike magana tangaza yaron kabiru a tambaya bindigogin nawa ne na kabiru ne ko nashi sannan kabiru yana da bindigogi dajin gwaje. a yi bincike akwai su ko ba su ba shi bane ku tsaya kuna tacce tacce bello turji ya ce kaza ya ce rarmi to ni ban ce ma walle barawo ba ne kuma ban ce ma ana kai mai kuɗi amma na ce mu mun kashe barayi ya kai su gidan gwamnati kuma ya ba su wurin zama kuma bai anshi bindigogin su kuma dabobin su kuma suna daji kuma har gobe dabobin na daji kuma na tabbata suna daji kuma duk wani wanda a wannan yankunan isa da shinkafi da zurmi waɗanda na shahi yankin dole da moriki su fito su ce wanga bidiyon ƙarya ce su ɗan mai gari ba su san su ba kuma su ce wa sun ka ba bindigogi duk wanda a wanga yankunan mu abun da mun ka ce an ɗarme mai yan ta'adda gindi an kai su gidan gwamnati kuma in sun ka kashe mutane in ga suka so su te su ce bello turji ya kashe su kenan gwamnati ta ɗauki turji ne ya kashe mutane kuma mun tabbatar da ga magana kuma a fito a tambaya in turji bai kashe in ba a yi haka din ba kuma in ba a kashe in ba mu kashe dollon ba sai a tambaya ba mu kashe shi ba kuma in mun kashe shi sai a tambaya mun kashe shi kaga ne gaskiyar magana amma wai tacce tacce yayyaye eh, eh, eh, to ba ne zoyi ba ni ku ku ta can ku ta kareren ku kuna zage zagen ku ku ce turji yayi mi yayi mi to ni tsakani na da Allah ne da gaskiya abin da ke kashe mutane inda kashe mutane wata muhimmanci gare shekara ta guda yanzu shinka haiba halbe kowa ba ban sace kowa ba Jeki tun tunda mun ka fatattaki shinka yan ma'aniya sun ka bar wurin nan dan shinkahi ya hito ya ce an ƙara tara titin shinkahi zuwa ƙaura ko ko ba mu da bindigogin tare shi koko yanzu ana ganin tunna mu mun yi kirarin mu ba barayi ba ne mun yi kirarin mu ba muke kashe mutane ba wannan wurin su dulluk su bashari ka kashe su kuma mun kore su da wurin ya zanna laya in ana ganin ba mu da bindigogin tare wurin to a maido martanin cewa dan shinkahi ya hito ya ce mu ne an kai tsoro aka bamu mu gane tare titin. To mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka saurari cikakken bidiyon na san cewa ka ji abin da bello turji ya bayyana wanda yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin kai ma a yanzu haka mai sauraro na san cewa za ka tofa albarkacin bakinka a kan wannan bidiyon da bello turji ya faɗa da kuma irin abubuwan da ya faɗa mu dai muka kawo ƙarshen wannan rahoton nan kai dai kasance da wannan tashar a yaushe, ta hanyar dangwala mana alamar subscribe sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun mu kai tsaye da zarar mun dora mun gode